Radiyo Hausa voh ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a wajen yi magana da shiga wajen yi magana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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Hausa VOH aka lalbo a cikin shirin sa na rana zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba kawo muku a kowace rana ta Allah. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na tsaftar muhalli sai kuma shirin nan na gida-gidan Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha shida ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan Jamada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 42 da suka gabata rana irin ta yau sarki muhammad Riza lawi na kasar iran ya fice daga kasar bayan da ya kasa murkushe buran al'umma da sunan ya tafi neman magani fecewar sarki sa wani mataki ne mai mahimmanci na samun nasarar juyin juhali a kasar iran mutane sun yi farin ciki matuka da ficewarsa a kowane cikin fadin kasar muhammad raza ya karbi mulkin kasar iran ne a shekara ta 1942 a lokacin sa turawan ingila suka mamaye kasar iran sannan suka tuɓe mahaifinsa kan gado na sarautar kasar saboda nuna goyon bayan da ya yi ga gwamnatin nazi da kasar jamus a yakin duniya na biyu kuma tun a lokacin ne yake yin biyayya sau da kafa ga turawan ingila daga bisani kuma ya koma ɗan koran amurka masu saurari ko kusan cewa shekaru 175 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan janairun shekara ta 1846 aka fara gwabza yaki tsakanin kasashen amurka da mexico wanda ya kwashe tsawon shekaru biyu ana yi amurka ce dai ta fara kaiwa mexico hari wanda ya zama masomin wannan yaƙi inda amurka ta fake da hujjar cewa ana gallaza wa 'yan ƙasarta da suke gudun hijira a cikin mexico amma dai abin da ya tabbata cewa shine rikicin ya fara ne sakamakon mame jihar texas da amurka ta yi wadda kuma jiha ce daga cikin jihohin kasar mexico da ƙarshe dai an kawo karshen yakin kuma amurka ta kwace ƙarin wasu jihohi daga ƙasar mexico bayan da ta kwace jihar texas amurka ta kwace jihohin california nevada arizona utah new mexico da kuma colorado wanda dukkaninsu jihohi ne na kasar mexico da amurka ta mamaye da ƙarshe masu saurari kuma cewa shekaru 462 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi sadaruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi sanin sa da mulla sadara ko kuma sadarul mata'allihin a birnin shiraz na kasar iran mulla sadara babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko ya fara karatu a gaban manyan malaman addinin zamaninsa sannan bayan da aka maida cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadar ne ya kafa a makarantar ilimin falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shaharar littafin nan nasa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya wallafa wasu manyan littafai wanda su ya kai kimanin arba'in. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Hassan barka ne kuma ke muku salama a cikin shirin namu na yanzu. jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu hukumomi a faransa sun sanar da rufe masallatai guda tara a kasar a wani mataki da hukumomin suka ce na rashin bin ka'idodi ne al'ummar kasar yemen sun gudanar da wata zanga-zanga ta yintar da allah wadai da matakin amurka na sanya kungiyar ansarullah a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda ana dakon sakamakon zaɓe a ƙasar uganda to yanzu cikakkun labaran al'ummar kasar yemen sun gudanar da wata zanga-zanga ta yin tar da allah wadda da matakin amurka na sanya kungiyar ansarullah a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya rahotanni da kasar sun ce an gudanar da zanga-zangar ce jiya bayan sallar juma'a masu zanga-zangar dai na da takin tar da kawancen amurka da saudiya akan munanan laifukan da suke aikatawa kan al'ummar kasar ta yemen a ranar litinin da ta gabata ce gwamnatin amurka mai barin gado ta sanar da sanya kungiyar ta ansarullah ta kasar yemen a cikin jerin kungiyoyin da take alakantawa da na 'yan ta'adda a duniya kasashen duniya da dama har da majalisar ɗinkin duniya sun nuna damuwa a kan wannan matakin na amurka wanda suka ce zai iya toshe duk wata hanya ta samar da zaman lafiya a kasar ta yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita musamman ta fuskar gudanar da ayyukan jinƙai hukumomi a faransa sun sanar da rufe masallatai guda tara a kasar. a wani mataki da hukumomin kasar suka ce na rashin bin ka'idodi ne mafi yawan masallatan sun kasance a paris babban birnin kasar wata sanarwa da ma'aikatar cikin gidan kasar ta fitar ta ce an rufe masallatan saboda dalilai da suka hada da na ka'idodin tsaro da kuma na gudanarwa matakin da na zuwa ne makonni kaɗan bayan da kasar ta kaddamar da wani aikin sa ido a wuraren ibadar musulmi to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran jagoran 'yan adawa kuma dan takara a zaben shugabancin kasar uganda robert kyagulanyi wanda aka fi sani da bobby wine ya ce sojoji sun yi wa gidansa kawanya matakin jami'an tsaron ya zo ne sa'o'i bayan da mr wine ya yi ikirar lashe zaben da ya gudana a ranar alhamis tare da yin watsi da sakamakon kidar ƙuri'un da ya nuna shugaba mai ciwo roy museveni ke kan gaba a zaben Mr. Bobby Wine ya kuma kuka kan cin zarafin magoya bayansa da jami'an tsaro suka yi da kuma hana wa magoya bayansa kada ƙuri'a a zaben shugabancin ƙasar. A wannan asabar ce ake sa ran hukumar zaben ƙasar za ta sanar da sakamakon zaben. 'Yan takara sha ɗaya ne dai suka fafata a zaben ƙasar ta Uganda wanda shugaba Museveni mai shekaru da shida ke neman wa'adi na shida bayan shafe shekaru talatin da hudu yana mulkin ƙasar. a india an ƙaddamar da shirin yi wa al'ummar ƙasar kafin cutar corona mutane miliyan 300 ne ake sa ran yi wa allurar kafin cutar kafin watan yuli a ƙasar bayan an ƙaddamar da gangamin farko na allurar kafin yaki da cutar ta covid-19 ƙasar india dai mai yawan al'umma biliyan 1.3 ta suma gudanar da allurar kafin ne a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar yawan yaduwar cutar sai dai bisa matsalolin sufurin alluran daga wasu yankuna zuwa wasu za a so mu yi wa jami'an kiwon lafiya da waɗanda suke tattare da haɗarin kamuwa da cutar ta corona a matakin farko inda ake hasashen za su haura akalla mutum miliyan talatin to ƙarshen labaran duniyar kenan. da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na tsabtar muhalli. Tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka. haka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun na canji ko sauyin yanayi wanda ke da alaka da lafiya da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud. dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu ci gaba tattaunawa ne akan canjin yanayi wanda kamar yadda muka faɗa a baya babban matsala ce da ta shafi ƙasashen duniya wanda ke haifar da ɗumaman yanayi da ke illata lafiyar mutane wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa kusan kamfanoni dubu ɗaya da birane 158 da yankuna gami da jami'o'i da masana'antu sun fara rage fitar da hayakin da yake illata muhalli da nufin fara aiki da buƙatar kawo ƙarshen amfani da hayaki a shekarar 2050 akwai ayyuka da dama da za a iya yi al'ummance da kuma ɗaiɗaikun mutane wanda zai iya kawo canji wajen rage ɗumaman yanayi a ƙasashen da muke a shekarar 2015 ne ƙungiyar lafiya ta duniya ta fitar da wasu hanyoyi da ta gaya dace domin a samu wannan canjin abu na farko dai shine ya sun ce dole ne a samu kungiyoyi daga kasashe wani za su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya wani za su yi ƙoƙarin mahimmantar da lafiya a matsayin abu na farko a zaurukan tarukan da ake tattauna batun canjin yanayi na duniya kuma a rinka wayar da kan jama'a game da illolin da yaƙi masu ga masu guba kenan na irin na su carbon ke da shi ga lafiyar mutane samar da hanyoyin bincike na kimiyya wanda ke nuna alaƙa tsakanin lafiya da ita canjin yanayi gwamnatoci su karfafi ayyukan a kasashen su wanda za su taimaka wajen rage hayaki masu guba gwamnati kuma ta rinka ba da kyaututtuka da gudunmuwa ga mutanen da suke taimaka wajen kare gandun daji masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun canjin yanayi a ɗaiɗaikun mutane ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga an awatar da waɗannan abubuwan kamar misali rage amfani da ababen hawa musamman mota za a iya yin haka ta hanyar ƙara yawan amfani da jiragen ƙasa wajen sarrafa kayayyakin amfani a maimakon cika birane da manya-manyan motoci masu fitar da hayaƙi masu guba rafafan mutane wajen amfani da kekuna zai rage ƙaruwan wannan matsalar na gurɓatar muhalli wannan zai sa iska ya zama ya sauya zuwa yanayi mai kyau kuma zai ƙarfafa mutane wajen fita eh, waje don su ga su motsa jikinsu kenan karfafan mutane wajen yin amfani da abubuwa da za a kuma yin amfani da su maimakon a zubar da su kuma a kona su wanda ake cewa recycled materials a rage rusa itatuwa da kona su ta hanyar faɗaɗa wajen shakatawa yawon buɗe ido da kuma shuka furanni a birane a birane wannan hanyar zai taimaka wajen bunƙasa noma rashin gina masana'antu cikin gari da kuma samar da managartan hanyoyi da za a iya kawar da gurbatattun iska

ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki anan da zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum rahmatullah Shirin tsaftar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma saka saurara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban na iraniyawa domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gaito muku abdul hussein muktabad ne inda zai gabata mana da waƙar da ya yi da yake masu ware masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi bar hana ku da shi domin jin cikakkiyar waƙar. چمن بل بل شیدا قد برافراخت بینم همه جا سر به دلارا باده شاخ کشیدی گر شب آویز شبی سر کند افسانه شور دیگر به سر افتاد که در خانه دل جان شده نقش نگاره رخ جانان عشق ذاتش شد botón. شباویز شبی سر کند افسانه اش شور دیگر به سر افتاد که در خانه دل جان شده نقش رخ جانانه اش to madalla kun saurari abdul hussein muktabat kenan a cikin wakar da ya mana sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda kuwa jimurorin su ni da nakan tsara ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kuna iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya To da wani ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryenmu yanzu kuma ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Al'ummar ƙasar Yemen sun gudanar da wata zanga-zanga ta yin tar da Allah wadda da matakin Amurka na sanya ƙungiyar Ansarullah a cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. Rahotanni da ƙasar sun ce an gudanar da zanga-zangar ce jiya bayan sallar Juma'a. Masu zanga-zangar dai na da tar da ƙawancen Amurka da Saudiya akan munanan laifukan da suke aikatawa kan al'ummar kasar ta yemen a ranar litinin da ta gabata ce gwamnatin amurka mai barin gado ta sanar da sanya kungiyar ta ansarullah ta kasar yemen a cikin jerin kungiyoyin da take alakantawa da na 'yan ta'adda a duniya kasashen duniya da dama har da majalisar ɗinkin duniya sun nuna damuwa akan wannan matakin na amurka wanda suka ce zai iya toshe duk wata hanya ta samar da zaman lafiya a kasar ta yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita musamman ta fuskar gudanar da ayyukan jinƙai. Hukumomi a Faransa sun sanar da rufe masallatai guda tara a ƙasar a wani mataki da hukumomin ƙasar suka ce na rashin bin ka'idodi ne. Mafi yawan masallatan sun kasance a Paris babban birnin ƙasar. Wata sanarwa da ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta fitar ta ce an rufe masallatan saboda dalilai da suka haɗa da na ka'idodin tsaro da kuma na gudanarwa. matakin da na zuwa ne makonni kaɗan bayan da ƙasar ta kaddamar da wani aikin sa ido a wuraren ibadar musulmi to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran jagoran 'yan adawa kuma ɗan takara a zaben shugabancin ƙasar uganda robert kyagulanyi wanda aka fi sani da bobby wine ya ce sojoji sun yi wa gidansa ƙawanya matakin jami'an tsaron ya zo ne sa'o'i bayan da mr wine ya yi ikirar lashe zaben da ya gudana a ranar alhamis tare da yin watsi da sakamakon kidar ƙuri'un da ya nuna shugaba mai ci yoro museveni ke kan gaba a zaben mr bobby wine ya kuma kuka kan cin zarafin magoya bayansa da jami'an tsaro suka yi da kuma hanawa magoya bayansa kada ƙuri'a a zaben shugabancin ƙasar a wannan asabar ce ake sa ran hukumar zaben ƙasar za ta sanar da sakamakon zaben 'yan takara sha ɗaya ne dai suka fafata a zaben ƙasar ta uganda wanda shugaba museveni mai shekaru 76 ke neman wa'adi na shida bayan shafe shekaru 34 yana mulkin ƙasar a india an ƙaddamar da shirin yi wa al'ummar ƙasar kafin cutar corona mutane miliyan 300 ne ake sa ran yi wa allurar kafin cutar kafin watan yuli a ƙasar bayan an kaddamar da gangamin farko na allurar kafin yaƙi da cutar ta covid-19 ƙasar india dai mai yawan al'umma biliyan 1.3 ta suma gudanar da allurar kafin ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsalar yawan yaduwar cutar sai dai bisa matsalolin sufurin alluran daga wasu yankuna zuwa wasu za a so mu yi wa jami'an kiwon lafiya da waɗanda suke tattare da haɗarin kamuwa da cutar ta corona a matakin farko inda ake hasashen za su haura akalla mutum miliyan talatin to ƙarshen labaran duniyar kenan to masu sauraro a gaba ɗaya da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin muna wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na ji jagorancin shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya Thank you.